demokradiyya ana yi bisa tsarin mulki ne ko ba haka ba najeriya tun da aka dawo demokradiyya a 1999 duk takara da aka yi ana bin processes da hanyoyi da constitution ta zayyana to muddin akwai ka'idodi da aka riga aka zayyana kuma ana demokradiyya ne ko kana shugaba ko ba ka shugaba kana da yanci ka yi takara shi kuma shugaban ƙasa mai ci na yanzu yana da ikon yin takara muddin akwai level playing ground sauran 'yan takara da suke wa 'yan su jam'iyyu so a gani na ina ganin ba wani matsala ne da zai zama da abin nan ba ko zai ko ya declare har yanzu zai bai fito ya ce zai ba wani ra'ayi ne na fa in yana da niyan takara lokaci in ya zo zai zo ya yi takara yana da jam'iyya wayansu 'yan takara su ma kuma suna da nasu jam'iyyu saboda ka muddin tarin mulki ya zayyana cewa kana da ra'ayin kan dan Najeriya za ka yi takara ni ina gani wannan ra'ayi ne nasa wannan kuma in lokaci ya zo za a sani. To a kasancewar ya ƙara shi wa'adin a tsohon marigayi shugaba Umar Musa 'yar Adwa. sannan kuma ya zo shi ma yana shi takara wannan baka gani kamar ya jawo rudani a dangane da ko zai iya ƙara yin takara ko ba zai iya ba to a mutuwa daga Allah yake ko ba ka ba so ba maganan rudani ya sansu na history yakan kawo mutum ya zama shugaba saboda haka a tam na wanda mara da ya rasu shi tsohon shugaba ya da ya rasu Allah ya kansa a ya ƙara su ɗinsa amma ya zo kuma ya yi takara ya yi nasara so abin da ake ni a gani na in yana da in tsarin minti ta nuna cewa zai iya takara to wannan daga gare shi yake amma har yanzu dai ba da guidelines na takara so idan guidelines na wannan suka fito ainihin su suke da nauyin zayyana yadda yadda za a yi takara wa yake da yanci yin takara za a je duk abin da tsarin mulki ya sa za a yi da dokokin zaɓe suka sa za a yi lokaci zai zo da za a yi wannan. To a gurguje a ƙarshe me yasa masu adawa da shi suke fitowa suke magana cewa watakila bai dace ya ƙara yin takarar shugaban ƙasa ba? Eh to kasa a siyasa a takara akwai abin da ake kira incumbency factor. akwai waɗanda suna a afirka dama in kana kan karajan mulki akwai benefits da advantages da kake da su so idan waɗannan sauran 'yan takara suna gani on their own a matsayin nasu na kansu incumbency zai kawo musu matsala to kaga za akan yi alliance da kwanan nan aka sake wata mega party duka dai akan yi takara political party hanyoyi ne jam'iyyar siyasa a demokradiyya na takarar mulki so in ka ga aka yi magana wani yana ya nuna cewa duk part ne na political uh, process su gani na neman fawa ne eh wayanda suke gani suna da karfi su on their own za su iya takara za su yi wanda kuma suke gani in shugaban kasa mai ci yanzu yana kan kujera zai jawo musu matsala to suna da yanci su yi magana amma kuma Ah, da have sai ba a the same time kuma tsarin mulki shi ma kuma shi ya fi ko fifi ko za a bi a yi takara saboda haka kowa yana da yanci ya yi takara in yana gani zai nemi kuri'a wurin jama'a na Najeriya wanda saboda su ake mulki. Ƙwararre kenan a fannin harkokin siyasa Dr. Isiyaku Aliyu. Na gode Dr. Isiyaku Aliyu. To na gode, thank you.